يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ranar da za ka ga muminai maza da muminai mata haskensu yana tafiya a gabansu da damansu kuma a wannan rana za a ce da su ana yi muku albishir da aljannatai waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin gidajensu da bishiyoyinsu kuma za su zauna a cikinsu har abada wannan sakamakon shi ne babban rabo babu rabon da ya kai shi yayin da Allah ya ambaci halin muminai a wannan rana sai kuma ya ambaci halin da munafukai za su samu kansu a ciki ya ce